وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka da saduwa a wannan yammaci na 25 ga watan zulhijja hijira ta 446 wadda sai daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2025 ta miladiya zani darasi na goma a cikin darussanmu da muke na tafsirin alkur'ani a cikin suratul isra a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka wanda suke nufin wannan gari namu da sharri da fituna muna roƙonka allah ka watsa aniyarsu allah ka tona firinsu za mu tashi insha allah aya ta hamsin da uku في سورة الإسراء نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا نعم Allah jalla wa ala yace yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi ka tuna a ranar wato ka ambaci ranar da zai kira ku wato ku bani adam a fatastajibuna bihamdihi sai ku amsa masa kuna masu godiya a gare shi wata zunnuna illa bistum illa qalila ku rinka zaton cewa ba ku zauna a duniya ba face wani ɗan lokaci ɗan ƙanƙani saboda razanin abin da za ku gani yayin da aka kira ku a wannan rana wannan wajen yau maɗin nan mun fassara ta da cewa wannan tunatarwa ne janyo hankali ne ta ambaci ranar to za kuma ta iya ɗaukan a inda Allah ta'ala ya ce a fasayin gizuna ilaika waya wa na matahu yaushe ne wannan tayar da mu da za za'a qul asa an yakuna Allah ya ce ai ya kusa ya kusa zamanto makusanci la'alla ya wato zai kasance makusanci shine ranar sai zamanto yawma din shine tafsirin da matahuwa yaushe ne wannan ranar ne aka ce yawma yad'ukum a ranar da zai kira ku wannan kira shine wanda zai yi a bisa harshen mala'ika israfil sahibul qarni ah, wanda aka bashi kaho da zai hura kowa ya mutu kuma ya sake hurawa kowa ya tashi to wanda yake nuna cewa tashi bayan mutuwa tashi bayan mutuwa zai kasance da kira ne daga mala'ika israfi kira ne zai yi a kan wato Allah ne ya san da wani lafazi zai kira ko da wani yare zai yi kira amma kira ne kamar yadda Allah ya ce randa zai kirawo ku kira ne wanda kuma kowa zai fahimce shi kowa zai fahimce shi bal kira ne wanda yake ruhi ne zai koma cikin jiki sai ya tashi saboda haka kamar yadda a halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa take zamantowa da hurawar rai daga mala'ikan da aka wakilta shi da mahaifa yake hura rai sai ya zamanto mutum to haka kuma tashi bayan mutuwa shi kuma da kira ne wanda mala'ika israfil zai yi wanda wannan kiran kowane jiki ruhinsa zai dawo jikinsa sai ya fito daga cikin kabarinsa an kamar kamar ana kamar yanda wato tsirrai suke tsurowa ta ƙasa haka kowa ƙasa za ta hudo ya fito haka za mu fito kuma idan ya kira ku kuka fito fatastajibu na bihamdihi sai ku amsa da godiya a gare shi wato za ku tashi kuna masu godiya a gare shi ko kun so ko kun ki domin wannan shine hakikanin ku domin kowane halitta munqad ne mai jawuwa ne zuwa ga umarnin Allah tsawon wa karha a bisa biyayya da kuma bisa tilas to wannan bisa tilas kowa zai tashi kuma in ya tashi zai tashi ne da yin yabo ga Allah jalla wa'ala akan wato shi ne yana mai yadda da cewa Allah ya cancanci yabo domin ya faɗa zai yi kuma ya yi da kuma ya cancanci a yaba masa akan kudurarsa ikonsa akan tayar da mutane bayan sun mutu lokacin da wannan itirafin da wannan yabon da za a yi ma Allah ga wanda da baya yi a nan duniya ba zai amfani shi ba wanda bai saba yana yin yabon ba dole zai yi in in aka kira shi ranar tashin alkiyama a lokacin da wannan yabon babu lada a gare shi amma yanzu kuwa kana yin yabon Allah yana baka lada wanda yace subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari a rana za a yafe masa zunubansa ko da sun kai kumfar teku kamar yadda ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗa wanda ya faɗa sau ɗari da safe haka ko in ya faɗa sau ɗari da yamma to amma waɗanda ba sa yi ranar tashin alkiyama dole za su yi wannan yaban wannan furucin yaban ga Allah a lokacin da ba zai amfane su ba to sannan a kamar yadda aka ruwaito a cikin tafsirin ibn abi hatim cewa mutane za su tashi suna cewa subhanakallahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da godiya a gare ka wa tazunnuna in labistum illa qalila za ku rinka zato cewa ba ku rayu ba face lokaci dan kankani sai haka za su ce qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al al 'adi ai ba mu rayu ba ba mu zauna a duniya ba face wuni daya ko ma sashen wuni ku tambayi waɗanda suke lissafi كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا audu haha kamar ran da za su ga tashin alkiyama ba su zauna a duniya ba face wato yammaci ɗaya ko kuma lokacin walhatta ka duba ka ga irin tsawon duniya din da tsawon zaman da za a yi a cikin kabari da zaman waɗanda ma duniyar ta tashi a kansu aka yi hura rai suka mutu sannan a zo a tashe su za su ɗauka lokaci ne ɗan ƙanƙani to duk wannan hayaniyar da muke ta yi san muna cikin rudu ne rudar kanmu muke yi muna tsammanin wata abaci amma duniyar ba komai ba ce kuma shi yasa allah maɗaukacin sarki alhalin ne mai haƙuri ne ya ƙyale mu yi ta yi saboda shi allah ya san cewa a kewaye yake da mu ba inda za ka tafi ka gama kai komanka ka gama dukkan rudinka ka je za ka haɗu da shi to sannan a allah maɗaukacin a <coughs> a allah maɗaukacin sarki a nan yana nuna mana kan cewar ranar da za mu tashi ɗin nan za mu wulaƙanta zaman da muka yi a duniya za mu wulaƙanta zaman da muka yi a duniya duk irin abubuwan da muka yi muke wai ne muka tsaya muna yi kuma babban tashin hankali shine babu wata dama ta sake ta ta second chance babu damar a sake baka babu halin hanyar da za a sake baka dama ka dawo ka gyara saboda tun a yanzu ana gaya mana don mai amfani da tunaninmu da basiranmu da hankalinmu ana gaya mana zance wanda yake zancen wanda yake baya karya zancen wanda ya haramta karya ba zai yi ya haramta karya ba sannan kuma ya zo ya faɗa abin da yake ƙarya kamar yadda ya faɗa abubuwa da ya faɗa suka tabbata haka wannan abin da yake faɗa zai tabbata to ana gaya mana yanzu ne muke da daman mu gyara yanzu ne muke da daman mu yi receipt ɗin ta jarabawa amma bayan wannan babu sake damar da babu sake samun wannan dama to sannan Allah ta'ala ya ce bayan hujjoji da aka kawo a kan tashin alkiyama a in ban manta ba tun bayan umarce-umarce da aka kawo waɗanda suke nuna hikimar Allah da suke nuna gwanintarsa da kuma suke nuna kan cewa hakika alkur'ani ya zo daga wajen masani mai hikima to sannan aka yi tabbatar da kaɗaituwar Allah jalla wa'ala da dalili na hankali cewa da kuma korewar masu shirka gare shi da dalili na hankali wani da ullazi na za'amtun min dunihi inda Allah maɗaukacin sarki ya ce a ƙullau kana ma'ahu alihatun kama ya na idan labtagau ila bil arshi sabila wannan dalili ne na hankali na kore cewa Allah yana da ababen tarayya tare da shi dan da yana da su da sun samu tafarki da za su kai zuwa gare shi to sannan kuma aka tabbatar da annabcin a gaskiyar alkur'ani da annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka tabbatar da tashin alkiyama da dalilai duk akan kowanne daga ciki shi dalilin da aka kawo a nan shine cewar wato ku yi la'akari ku zamanto dalili ne na tahaddi na kalubale na ka yi duk abin da za ka yi ka zamanto dutse ko ka zamanto karfe ko wani abu wanda kake gani ya fi wannan Allah zai tayar da kai bayan mutuwa ka bayan ka zamanto turɓaya to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi a wato ya yi tambihi ya kirawo muminai da umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kan ya kira su Allah ya ce wa ƙulli ibadi kuma ka ce ma bayina yaqulu allati a ahsan su faɗi zance su faɗi kalma wadda take ita ce mafi kyau inna shaytana na bainahum domin shaidan yana batawa tsakanin bata tsakaninsu inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina hakika shi shaidan ya kasance makiyi mabayyanin adawa ga ɗan adam to wannan ladabi ne ladabtarwa ne ga muminai da aka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mu ya gaya mana Allah ya ce gaya ma bayina ce ne da bayina to a cikin wannan akwai wato a fifita muminai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa yadda Allah ya danganta su zuwa gare shi ya ce bayina ibadi kamar yadda Allah ta'ala ya ce a farkon surar subhanallazi asra bi abdihi Sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiya da bawansa to wannan makamin kan cewa Allah ya kira muminai bayinsa wannan falala ne gare su fifitawa ne gare su kuma da raddi ga mushrikai kan cewar su da suka yi shirka da Allah ba cancanci a danganta su ya zuwa ga Allah ba tare da cewa su ma bayin Allah ne amma ba cancanci wannan fifiko ba da ambato na a danganta su ya zuwa ga Allah saboda sun yi ma Allah shirka sun shiga cikin haƙƙin Allah to Allah ya ce ka ce ma bayina su faɗi su faɗi kalma wadda take ita ce mafi kyau nan sai ya ce allati hiya ahsan wadda take mafi kyau ba wadda take kyakkyawa ba bai ce lillati hiya hasan ba sai ce lillati hiya ahsan wadda take mafi kyau wato in akwai kalma kyakkyawa to ba ita za ka faɗa ba sai ka binciki wacce ce tafi wannan kyakkyawa to ita za ka faɗa to menene hikimar wannan umarnin shine sai ake ta'alim inna haƙiƙa shaitan to wannan da matsayin cewa domin haƙiƙa shaitan wato iblis yanzabu bainahum yana kawo wato yana ɓata tsakaninku annazbu shine alfasad wato yana kawo ɓarna a tsakaninsu yana kawo faci tsakaninsu yana ɓata tsakaninsu kuma wannan ishara ne ga cewar hanyar da shaidan yake samun kawo faci tsakanin bayi shine ta hanyar abinda harshe ya faɗa ta hanyar abin harshe ya faɗa domin da yawa hatta yaƙi magana ce take kawo yaƙi akwai wannan wanda daga cikin mawaƙa nasir ibn sayyar yana cewa wa innan nara bil udaini tufka wa innal harba awwaluha kalamu wuta da itace guda biyu da shi ake kunna ka da shi ake cinna wuta ko ka sa itace a ƙasa da itace a sama kana juya shi har sai ka ga tsarsatsun wuta ya tashi da itace biyu ake kunna wuta shi kwa yaki bil awwalu ha kalamu farkon yaki zance ne daga furuci yanzu lokacin maza Allah sallallahu alaihi sallam ba wani ba yahude bane yaje yana rera waƙoƙin yakin da aka rinka yi tsakanin tsakanin da hazrat yana yin watsa sai suka bi shi yan aus sai ya koma na yan hazrat sai su ma suka bi shi kowa yana faɗan irin kun lura da irin yanzu irin yanzu fitinar da ta zo mana na harkar daba da sauransu a da ai za ka ga irin 'yan tauri ana kiɗa ana musu kiɗan gangi kowa ana masa ga jikinsa na rawa sai ka ga a shirye yake yanzu wato a ɗauki makami to haka aka yi da wannan maganar suka kama maganar sai suka ce aje a ɗauko makami aje a kece rai sai ake sauri aka je aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce ina cikinku ya ce ku kyala wannan dauɗa ce ɗoyi ne fa ina ha muntina hmm. to kaga daga magana ne ta zo ya zamanto yaƙi ya tashi to maganin domin daga magana shi ɗin yake samun damar yadda zai shiga to inda za ka toshe masa kafa ka faɗi magana mafi kyau ka faɗi magana mafi kyau to shi kenan sai ka toshe kafar shaiɗa shi ya sa harshe yake da muhimmanci shi ya sa yayin da mu'az yana suna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi da gari ya waye suna tafiya daga shi sai shi sai ya samu dama ya ce rasulallah ga yamin abin da zai shigar da ni aljanna ya nisantar da ni daga wuta ya ce ka faɗa abu wanda yake mai girma amma mai sauƙi ne ga wanda Allah ya so ya bayyana masa a shika-shikan musulunci sannan ya gaya masa littahul hayar mabudin alhairi ya ce azumi garkuwa ne sallah nura haske ce a salatu nurun wasu sadakatu burhan sannan ya ce masa ala adulluka bi ra'sil amr wa amudi wa amudihi wa zirwati sanamihi a ƙarshe sai ya ce ala adulluka ala malaki zalika kulli bana nuna maka akan abin da yake mallaka dukkan wannan ba mabudin nasa abin da yake shine yake da control akan dukkan wannan abubuwa da duk ya faɗa yace kuffa alayka hada ya nuna harshen ka kama wannan yace ya rasulullah yanzu ana kama mu da abin da harsunan mu suka faɗa yace wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim illa hasa'idu alfinatihim akwai abin da yake kifa mutane akan fuskokinsu face abin da harsunansu suka girba wanda yake nuna muhimmancin sha'akon wato mutum ya rike harshensa me ba zai yi ba sai yi magana to me ce ce maganar ka faɗi magana wacce take mafi kyau ka faɗi magana wadda take mafi kyau in ba za ka iya faɗan magana wadda take mafi kyau ba kai wa mutane magana kai shiru ka kai zikiri kai zikiri ka ambaci Allah ai shine kauli mafi kyau aiko shine kauli mafi kyau to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabantar mana da faɗan magana kyakkyawa a harshen mu kar ka faɗi magana mara kyau hatta wato har yace kada ka ce khabufat nafsi walakin qul laqisat nafsi ka kuli cewa alhabis wato dauda karka ce raina ya ya dugunzuma ya ɓaki ka faɗi kalmar alhubus wadda take nuna a rashin tsarki da dauda karka danganta ta zuwa ga kanka sai dai ka ce laqisat nafsi ma'anar duk ɗaya ne amma kalmar ka zamanto mai iya zaɓin kalma amma ku duba yanzu yadda yaranmu aka saba musu da kalmar tsinuwa da miyagun kalmomi na amerikawa wanda su ne suka fi kowa rashin sanin kimar maganar ɗan adam wai in za su faɗa sai kaga sun sanya waɗannan a rubutu ne sai a sanya waɗansu stars wai ka santa dai amma ba za a iya rubuta ta ba to me aka yi an dai faɗe ta ɗin kalmomin la'ana a wajensu shi yasa suke kusa da la'ana to haka suke so mu ma mu zamanto tare da la'ana saboda iblis abin da yake so kenan shi an la'ance shi so yake inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir yana kiran jama'a sa da su zamanto ƴan wuta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya umarce shi da ya gaya mana ku faɗi magana mafi kyau domin ita magana kyakkyawa ba daidai take da mu wala tasawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawa ba ta daidai da mummuna idfa billati hiya ahsan ka ije mummuna da wadda take ita ce mafi kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid sai wanda tsakaninka da shi adawa ne sai ya zamanto kamar dan kamar majibinci ne baka kariya wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah to anan sai yace idan kuma wani zunguri ya zo maka daga shaytan to ka nemi tsarin Allah domin shaytan shine zai hana ka faɗi kyakkyawar kalmar to sai ka nemi tsarin Allah daga gare shi to shi yasa kun ga aka ruwaito jiya jiya nan muke karatu a cikin riyadus salihin ko ba labadi kan cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya aibata abinci kuma yana yaba kuma ya kulla babi da cewa mustahabbi ne ka yaba abinci baya aibata abinci in yana so in ya ji daɗin sa ya ci in da ji daɗin sa ba ba zai ci ba amma ba zai aibata shi ba to dan Allah ka duba ko ƴan uwa wanda kuke sulhu tsakanin ma'aurata sau nawa ne za ku ji idan mace ta kawo ƙaran mijinta kullum yana cewa ban iya girki ba abincin na ma ya fi cewa ba daɗi wannan dalilin sai ya sanya mata ya zamanto shine dalilin rashin jituwa tsakaninta da mijinta saboda ne saboda bai bi sunna ba na ya faɗi magana kyakkyawa ya faɗa ya aibata abinda ta sha wahala wajen yi ya aibata amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yabo zai yi wata ran zo yana neman mahadin gurasa ya ce kuna da wani mahadi ne sai suka ce ba mu da wani mahadi sai tsumi sai ce Ni'imal udumi Ni'imal ni'mal idamul khal Ni'imal idamul khal ma dalla da mahadi tsumi ma dalla da mahadi tsumi ya yaba ya za su ji za su ji daɗi, za su ji daɗi, an yi maka miya lami ko nama babu amma an ɗan yi ƙoƙari an jefa maka wake a cikin miyar kuka tsaron mai shi ne da kawo nama ba to da da kawo nama ba a yi sai a yi masa ƙoƙari to an yi ƙoƙarin ba a yi ba sai ka yaba kace kace kai wannan abincin da Allah ya mishi albarka ya za ta ji hmm? ga shi ne sai a zauna lafiya sai a zauna lafiya to haka hatta tsakanin yan uwa da abokai da abokan hulɗa shi yasa aka hana mu miyagun kalmomi wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan juna da lakabi kace ka aibata mutum da sifarsa ka aibata shi da kamarsa ka aibata shi da aikin sa. ya zamanto kai an san ka saboda kaifin harshen ka tsoron zama ake da kai yau kuma wani irin magana za mu samu wajen wannan akwai mutane wanda su haka suke shedanu ne to kun ga dalilin kawo sabani tsakanin al'umma da rashin daidaituwar zama shine rashin kula da abin da mutum zai faɗa a harshensa mutum ka yi ta harri sawa'un kana wajen mu'amala tsakanin miji da mata ne ko tsakanin uba da 'ya'ya ko tsakanin abokai ko tsakanin abokan aiki ko tsakanin shugaba da waɗanda suke ƙarƙashinsa ko malami da ɗalibansa dukkan waɗansu wanda za ka yi hulɗa tare da su suna da wannan haƙƙin ka gaya musu magana wadda take ita ce mafi kyau to shi ne zai tabbatar da inkewar al'umma da maganin rarrabuwar kai da saɓani da gaba wanda zai iya kaiwa ma har ya zuwa ga a rinka zubar da jini ana yaƙi to sannan sai Allah ta'ala ya ce inna shaifana kana lil insani aduwwan mudina shi ma wannan ta'alili ne me yasa shaitan yake ɓata tsakanin ɗan adam yake yin batanci tsakanin yake kawo batanci tsakanin wato ɗan a tsakaninku a tsakaninsu su bayin nawa domin shi shaitan ya kasance mai adawa ne mabayyanin adawa ga ɗan adam ba yadda za a shaitan ya zama to cewar yayi nasiha ga ɗan adam shi a asalin halittarsa haka yake cewa shi aduwi ne abokin gaba ne magauci ne ga dan adam magauci ne ga dan adam jiya muna kokarin kawo misali yanda za a kusantar da wannan cewa a cikin dabbobi akwai dabba wadda yake za ta zamanto ita tsakaninta da dan adam sai dai gaba to Allah ya yi su dabbobi tsoron dan adam suke ji amma da muna hannun ke cewa kyarkeci kyarkeci yana ganin dan adam yana ganin mutum zai kawo masa farmaki ne to amma shi ma tsoron dan adam yake gudu yake da gare shi sai ya ga alamar cewa dan adam zai cuce shi to shi shaidan ba haka yake ba ba sai ya ga kan cewa za ka bata masa ba ne sannan zai wo kanka yana haduwa da kai yana samun dama da kai cutar ka zai domin haka asalin halittarsa Allah ya yi shi a asalin halittarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce la yushiru ahadukum akhahu bisila kada ɗayanku ya nuna makami ga ɗan uwansa <coughs> la'alla shaiɗan la'alla shaytan an yanzaga bi yadihi fa yaqau fi hufratin min an la'alla sai ya zungura hannunsa sai ya fada a cikin ramu wuta domin yayin da ya kashe ɗan uwansa ya fada cikin wuta sai aka ce karka nuna ma ɗan uwanka takobi ko barandani ko sanda ko tako ko mashi ko bindiga ka ce za ka nuna ma uwanka haka domin a haka ɗin nan kai kayi ne wai kai kana gani don ka ba shi tsoro don kai masa barazana amma baka san lokacin da shaidan zai je ya tunku ya zungura hannunka ba ka rinka mamaki ya ake kai haka shaidan makiyinka to shaidan haka yake don haka ɗan hakika ne waɗanda ba su yadda da shi ba su ne suka zamanto tabbas waliyansa mu yadda yarda cewa akwai shi saboda haka mu shiga mu kada mu bar shi ya samu tasiri a kanmu ta hanyar ne ta hanyar na farko mu kame bakinmu in ba ka san abin da za ka faɗa kyakkyawa ba ko kana cikin fushi kana jin tsoron ba za ka faɗi kyakkyawar kalma ba kama ambaton Allah hmm. na biyu ka san cewa shaidan makiyin ka ne kuma yana zungura kuma idan zunguran nan tasa ta zo to maganinta neman tsari daga Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun masu tsoron Allah idan makewayi daga shaidan ya zo musu sai su sai su sai su fadaka sai su tuna su ambaci sunan Allah sai su samu basira wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah idan zunguri ya zo maka daga shaidan to ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi ka ambaci zai ka ambaci ambaton wato kai ambaton Allah saboda ka in ka ma kasa kalma in ma ka rasa kalma ce mafi kyau da zaka iya faɗa ka ba kaga ko kana cikin fushi ba za ka iya faɗan kyakkyawar kalmar ba to kai shiru kai ambaci Allah ka zakaru ka ambaci Allah kai zikiri sai ya zamanto Allah madaukakin sarki ya maka maganin shirin shaidan to sannan Allah ta'ala ya ce rabbukum a'lamu bikum ubangijinku shine mai cikakken sani da ku a wato shine mai cikakken sani da ku a cikin wannan ayar afwan akwai fuska ta biyu ta wannan ayar fuska ta biyu shine wato wannan fuskar shine tsakankanin ku ku mu'minai ku faɗi magana wadda take mafi kyau wajen mu'amalar ku da juna to fuska ta biyu shine wajen kira ya zuwa ga Allah wajen kiran mushrikai su ma su faɗi kalma mafi kyau gare su domin gashi Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi muhawara da ahlul kitab sai da hanya wadda take mafi kyau kuma Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa da annabi Harun fa faqula lahu qawlan layyina shugaban tsawagi shugaban masu ɗagawa fir'auna ne cewa ana rabbukumul a'la amma Allah ya ce ku gaya masa kalma wadda take mai taushi saboda wannan shine a ize rabon shaidan to shaidan yana nan yana sanya muminai sai ya ce ai ba an ce ashidda'u alal kufar ba kaji shaidan shine zai zo maka ya kafa maka hujja da ayar alkur'ani an ce ashidda'u alal kufar ku gallaza musu ku gaya musu magana mai kaushi ya mantar da kai irin wannan umarnin saboda haka yayin da ka gaya musu magana mai kaushi wannan sai ta kore su daga sauraro kuma wannan yayi munasaba shi yasa ma waɗansu malamai suka rinjayar da wannan fuskar saboda an faɗi hujjoji ga masu inkarin tashin alkiyama ulkunu hijaratan aw hadida aw khalqan ma yakburu fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwal duk dai abinda suka kawo an musu raddi saboda kamar ba su da hujja to yayin da suka zamanto ba su da hujja din nan in za ku yi musu magana ku yi musu da magana mafi kyau kan ku rinka ganin kan cewa kuna takamar ba su da hujja ya zamanto kun gaya musu magana da za ta nuna musu su kaskantattu ne ba su da wajen kataɓu a ku gaya musu magana wajen take mafi kyau shine zai sa su yadda su karɓi hujja amma in ba haka ba sai su ce ku kwashi ma hujjata ku kwashi alkur'ani da hadisin naku ku tafi ba masu sau da yawa akan samu irin waɗansu jahilan masu wa'azi su je su ma mutane wa'azi kan a dawo ya zuwa ga alkitabu wa sunna sai ga daga baya sun zo sun ce musu ku tafi da kitabu wa sunna naku ba masu eh? saboda ne saboda ba su yi kyakkyawan magana ba kuma Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah kada ku zagi waɗanda suke kira ba Allah ba sai su zo su numa su zagi Allah to kaga wannan rashin fadin alqaul wato alqaulul hasan al-ahsan saboda haka dukkan fuskokin guda biyu ya dace a yi mamuminai wato a wannan makamin wa'azi da ladabtarwa a kansu a kan wato wajen magana da juna tsakaninsu su faɗi magana mafi kyau wajen wa'azi wajen kiran waɗanda suke ba su ba waɗanda ba musulmi ba su ma su faɗi magana mafi kyau saboda haka magana mafi kyau ba ta taƙaita a kan sai tsakaninka da mumini ɗan uwanka ba hatta kafiri wajen kiransa da bayyana masa gaskiya ka gaya masa magana mafi kyau bisa abinda ya zo a cikin wannan aya to sannan sai Allah ya ce rabbukum a'lamu bikum ubangijinku shine mafi sani da ku shine masani da ku in ya sha ya hamkum in ya so sai ya ji kanku wa in au in ya sha yu'adhibukum ko kuma in ya so in ya so ya azabtar da ku wa ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka mai tsaro akan su wato wannan ladabi ne akan abin da zai sanya ka wajen wa'azi ka faɗi magana mafi kyau domin Allah shine ya san kowa daga cikin in ya so sai ya ji kanku ku muminai ɗin. da kuma waɗanda kuke kira sai ya ji kanku ko kuma in ya so ya azabtar da ku saboda haka kada ka ce kai dan yau ka ga kan cewa ka tsira kana kan imani ka ɗauka kan cewar ka fita daga cikin ƙudura Allah da mashi'arsa in Allah ya so sai ya azabtar da ke. wanda kuma kake ganin bai sami imani ba kada ka ɗauka kan cewa a haka zai mutu a lalace ba tare da ya samu ya sadu da ra'amar Allah ba in Allah ya so sai ya masa rahama domin Allah shi ne kaɗai ya san bayansa ne ya san kowa kai ko baka san ko kanka ba baka sani ba ballan kana waninka to sannan Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka mai tsaro a kansu ba to idan shi kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa haka ina kuma ga wanda ba shi ba domin abinda Allah ya ce masa fala allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wa ba'iqun bihi sabru an yaqulu laula unzila alayhi kanzu aw jaa ma'ahu malak inma anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakil innama anta nadir kai ne gargadi ne kawai Allah kuma shine mai tsaro akan kowa alwakil nan wato wanda yake mas'ul wanda za a tambaye shi Allah ya ce ba mu sanya ka kai ne mas'uli kai ne wanda za a bincika akan su ba me yasa baki imani ba a'a to idan wannan ladabtarwa ne da aka yi mana ta hanyar fuskantar da fitsaji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka dauka kana tsaye ne akan mutane dole sai sun yi abinda kake kiran su zuwa gare shi domin kai ba mai tsaro ne a kansu ba ba mas'uli ne a kansu ba <clears throat> wa rabbuka alamu biman fis samawati wal ard sannan Allah ta'ala yace kuma ubangijinka shine masani da abin da ke cikin sammai da ƙasa shine ya san komai da ke cikin sammai da ƙasa wato halayen abin da ke cikin sama da ƙasa a shine ya sani saboda haka a cikin halittar sama da ƙasa daga cikinsu saboda cikakken saninsa sai ya zaɓi waɗanda su ne za su zamanto annabawansa su ne za su zamanto manzanninsa daga cikin mutane daga cikin kuma mala'iku su ne za su zamanto waliyansa ya zaɓi wanda yake so saboda shi ne ya san abin da ke cikin sama da ƙasa wannan raddi ne ga mushirkai da suke ganin cewar yaya ba a aiko da alƙur'ani ba akan wani wanda yake shine cikin manyan mutane na makka da faɗi amma sai wanda yake shine marayar abu talib wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kamar da suka ce masa yatimu abi talib sai shi za a ɗauko a ce an bashi annabci a cikin dukkan su mutanen makka da mutanen fa'i ba wanda za a ɗauko a ware a ce shine za a bashi annabci wato sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya musu rabbi ubangijinka shine mafi mafi sani shine mai cikakken sani da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa kamar yadda Allah ta'ala ya ce Allahu a'lamu ji yaj'alu risalah Allah shine masani da inda zai sanya sakonsa domin shi ne ya san abin da ba wanda ya sani saboda dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa shi ya sani kai kuwa abin da ke cikin garin kuma baka gama sani unguwar kuma baka gama sani ba to kai ka duba abin da ke cikin sama da kasar nan musamman a wannan zamani da ake harba kumbo ya je ya turo sigina ya rinka ba da labarin cewar akwai taurari biliyan kaza akwai taurari akwai duniyoyi mm, biliyan kaza ka san ana sha'ani waye san abin da ake a wajen to Allah shi ne mafi sani da wani saboda haka idan Allah ya yi ka san cewa mai cikakken sani shi ne ya yi wannan to Allah madaukakin sarki shi ne mafi shi ne masani da abin da ke cikin sama da ƙasa walaqad faddalna ba'd an na ala ba'd kuma haƙiƙa mun fifita sashin annabawa a kan sashi wato mun fifita su da falala daban-daban wani mun ba mu waɗansu falalar da ban ba mu waɗansu ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi al-maqamul mahmud ya yi isra'i da shi ya je da shi zuwa fidratul muntaha kuma ya zaɓi annabi ibrahim ya riƙe shi a matsayin badaɗinsa ya zamanto halilun rahman ya zaɓi annabi musa ya jiyar da shi zancensa ya zaɓi annabi isa ya sanya shi yana rayar da matacce bayan matacce ya dawo da shi rayayye wanda aka haife shi ba ko tsagar ido ya shafa shi ya zamanto mai gani to duk wannan fifiko ne da Allah ya fifita mai annabawa akan waɗansu kasancewar ya yi wannan wannan yana nuna sani cewa ya san abin da yake yi kuma yana nuna wato nufinsa cewa zaɓinsa ne haka yi Allahu a'lamu haifu ya ji risalata sannan ya ce wa ataina dawo da zabura kuma muka ba mu annabi dawo a zabur zabura shine littafin da Allah ya ba mu annabi Dawud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo hadisin Abi Huraira an hore ma annabi Dawud wato alqur'ani shine littafin da aka bashi sai ya karanta shi ya sauke shi kafin a gama daura masa sirrin aka hore masa alqur'ani kuma gashi an bashi dadin murya in yana yi dabbobi da duwatsu sai su rinka amsawa tare da shi to Allah ya bashi wannan falala bayan kuma kan cewar ba wanda yake ya fito daga gidan mulki ba ne. shi ma kamar yadda ake cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim za a iya faɗa ga annabi dawud amma gashi Allah ya bashi zabura saboda haka abin ba abin mamaki bane Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kamar yadda annabi dawud ya kasance mai kiwon awaki yayin da yake kafin annabci ya zo masa kafin mukamin da zai zo masa ya zo masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiwon awaki yayin da yake maka kafin annabci ya zo masa Allah ya zaɓe shi ya ba shi alƙur'ani ya sanya shi katimun rusu an biya iwar kamar yadda Allah ya zaɓi annabi Dawud annabin Allah Shamu'ul ya sanya shi ya zamanto cewar shi ne ya jagoranci rundunonin da suka yaƙi jalut kuma ya kashe jalut waƙantala dawudu jalut da ya kashe shi Allah ya wa'ata mulka wal hikma wa allamahu mimma yasha bayan cewa ba ya fito ne daga gidan mulki ba ba wani babba bane wanda za bal makiyayi ne mai kiwon awaki ne amma Allah maɗaukacin sarki ya san wanda ya cancanci falalarsa saboda haka a cikin wannan kamar ishara ne raddi ne kariya ne da ake ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za ku yi mamaki Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani bai zamanto ba rajulun min alqaryatayn azim bai zamanto ba mutum babba daga cikin alƙaryatu guda biyu to ai annabi Dawud shi ma ga abinda Allah madaukakin sarki ya bashi ya fifita shi ya ba shi zabura saboda haka abinda Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sabon abu bane wajen sunnar Allah tare da annabawansa kuma abu ne wanda yake a bisa ilimi na Allah jalla wa ala saboda haka wannan tasliya ce wato rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala ya ce ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبشرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا na'am Allah yake kuli da allazina za'amtum min dunihi ce ne da su ku kirayi waɗanda kuke riyawa cewa su iyayen gidi ne min dunihi ba Allah ba fala yamlikuna kashfa dhurri ankum to ba su da ikon yayewar cuta ga barinku wala tahwila ba su da ikon juyar da cutar su kai ta wajen wani daban kamar wato rashin lafiya ko talauci ko fari ba su da ikon su ɗauke farin in ya zo muku su kai ga wata alƙarya ko ba su da ikon su yaye shi ya zamanto ya bar muku to wannan kamar yadda aka yi kore shirka da dalili na hankali da idan labtagau ila bil arshi sabila to nan kuma sai aka kore shi da dalili na hissi dalili mushahadi domin a lokacin nan sun fuskanci wato tsanani da ya zo musu na wato shekaru bakwai na fari da Allah ya sanya musu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alha alaihim sinina kasini yusuf suka zamanto cikin wannan tsanani to Allah yace ce ne da su ku kirayi waɗanda wato kuke riyawa cewa su iyayen giji ne ba Allah ba su yaye muku abin da kuke ciki to sai ce fala yamliku na kashfar dore an ku haka ba su da ikon yayewar wato cuta daga gare ku domin ga sunan suna cikin cutar gumakan suna nan kuma suna da dukkan da an yi musu kalubale ku kira su su yaye muku to kaga dalili na mushahada ya nuna kan cewa shirka ba ta yi ma ba ta haihuwar ɗa mai ido ba ta tabbatar ma da mutum biyan bukata domin da za ta tabbatar da biyan bukata da za ta yaye musu wannan tsananin yayin da suke cikin tsananin wannan suke cikin wannan tsananin kamar yadda ba su da ikon yayewar cuta ba su da ikon kuma kau da ita ta kai ta zuwa wani waje daban to sannan Allah ya ce ula'ikan ladina ya da'un su waɗannan waɗanda suke kiran nasu a matsayin iyayen giji ba Allah ba yabtaguna ila rabbihimul wasila su fa neman tsani suke ya zuwa ga ubangijinsu Ayyuhun aqrab wane ne zai fi kusanci da Allah a tsakankaninsu wa yarjuna rahmatahu kuma suna kaunar rahamar Allah waya khafuna azaba kuma suna jin tsoron azabarsa wato waɗanda suke bauta ma ba Allah ba su ne masu bautar mala'iku daga cikin mushrikai mala'iku da suke bauta ma da kuma mutanen kirki salihai da suke bauta ma su akan kansu waɗannan wanda ake bauta ma eh, eh, su yabtaguna ila rabbihimul wasila su fa neman tsami suke zuwa ga ubangiji su mala'iku neman kusancin Allah suke neman abin da zai kai su yake zuwa ga Allah amma kuma ga waɗansu suna bauta musu wato suna cikin shagali ne shagaltarwa amma kuma waɗansu saboda jahilcinsu sun mayar da su su ne iyayen gidi su ne Allah bayan su kuma su kuma neman kusanci suke neman yardar Allah suke tsoron azabar Allah suke ƙaunar rahamar Allah suke amma waɗansu sun ɗauke su baban bauta abdullahi bin mas'ud ya ce wannan ayar ta sauka a kan waɗansu ƙabilu na larabawa na mushrikai da suke bauta ma aljanu suna bautar aljanu aljanu da suka ji alƙur'ani sai suka musulunta saboda haka sai suka watsar da su shine Allah yake Allah yake Allah yake wato wannan ya zama shi ne sarariyar saukar wannan aya Allah ya ce waɗannan da suke kira ba suke bauta ma ba Allah ba ai neman kusuncin Allah suke yi wato sun musulunta sun zamanto su kansu masu neman samun kusanci da Allah ne wajen aikin bauta wane ne ayyuhum akhrar wane ne daga cikinsu su zai fi kusantar Allah wato rige-rige suke yi wajen neman yardar Allah saboda haka ta yaya za a yi waɗanda suke su ne bayi a mayar da su kuma su ne iyayen giji kuma bayan ma suna wannan rige-rigen wajen neman kusancin Allah halinsu shi ne halin ƙaunar rahamar Allah da tsoron azabar Allah wato sun san girman Allah saboda haka suna ƙaunar rahamarsa suna jin tsoron azabarsa saɓanin waɗannan mushirikan da ba sa tsoron Allah to shi sai ayar ta kare da cewa inna azabar rabbika kana mahzura hakika azabar ubangijinka ta kasance a bar ji tsoro ce Allah da kanka yake cewa azabarsa ta kasance a bar a kiyaye ta alhadar wato abinda ake jin tsoro ake yin shayinsa ake daukan ake kokarin sa, to azabar Allah a bar a kiyaye ta ce a bar a ji tsoron ta ce saboda haka su da suke bauta ma waɗanda suke ba Allah ba wato ba su ji tsoron Allah ba ba su ƙaunaci rahamar Allah ba bayan waɗanda suke bauta ma su a bisa akasin wannan ne saboda haka wannan <clears throat> wato wa'azi ne Allah jalla wa'ala ga dukkan wanda yake bautar wani Allah daga cikin waɗanda suke a bayan Allah ne ko mala'iku ko aljanu ko mutane na kirki salihai suke bauta musu ba Allah ba to sannan Allah ta'ala ya ce wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha babu wata alqarya face mu za mu halakar da ita qabla yawmil qiyama kafin ranar tashin alqiyama wato ta hanyar Allah ya kashe su ko kuma a tumbuke su ga baki daya ko kuma ta zamanto kufai ta zamanto gari wanda yake ya riga ya tashi ya zamanto kufai aw ha azaban shadida ko kuma mai mata azaba azaba mai radadi wato wannan ai babu wata alƙarya wanda take mutanenta sun kafirta da Allah to face sai Allah ya mata ɗayan wannan ko dai Allah ya azabta ko dai Allah ya halakar da ita kafin ranar alkiyama ta halaka ga baki ɗaya gari nawa ne ya zamanto an yi shi a tarihi yanzu babu shi sai dai daga baya a zo a hako shi kuna gani kullum ana haƙe-haƙe inda ba a taɓa tsammanin gari ba ne ko a cikin sahara ko a cikin ƙungurmin daji mm, a cikin ƙungurmin daji kaga an haƙo gari binnan ne ba a san ma da shi ba sun yi sun gama Allah ya halakar da su ko kuma Allah ya azabtar da ita azaba mai rabi Waka ka'ayyin min qaryatin akat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa azzabnaha azaban nukra alƙarya da yawa ta yi tagawa daga umarnin ubangijinta da manzanninsa sai muka yi mata hisabi mai tsanani muka azabtar da ita mummunan azaba da yawa alƙarya to tarihi shine wannan in kai duba tarihi abinda za ka ta gani kenan saboda haka ka bar ganin masu ɗagawa suna ɗagawa su lokaci ne kawai lokacinsu yana zuwa domin wannan alkawari ne na Allah Allah yake kana zalika fil kitabi masqura wannan abin rubuta shi ne a cikin littafi shine lauhul mahfuz Allah ya rubuta shi in bai afku ba lokacin sa ne kawai bai yi ba amma Allah ya riga ya rubuta wannan waɗansu za su rayu su gani waɗansu ba za su rayu ba amma in sun yi imani sun san cewa Allah maɗaukakin sarki mai yi ne domin ya yi da kuma zai ci gaba da yi kuma ya faɗa ma cewa shi ne yin haka ne Allah ya ce wa mamana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwal ba mu bar aiko ayoyi ba sai face dan saboda mutanen farko sun karyata ta wato ayoyi da aka nema ibnu abbas ya ce ne ayoyin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu dutsen safa ya zamanto a zinari sai kawai su rinka haƙa kawai su rinka ɗaukan suna tsintarsa dutsen safa gaba ɗaya ya zama to yi. in yi haka za ku yi imani ce in kun yi haka in aka yi muku za ku yi imani to Allah maɗaukakin sarki ya ce ba abin da ya hana mu ne haka to wannan ya zo da sigar hannuwa amma ba abin da yake hana Allah shi yasa waɗansu suke fassara shi da atark ai ba abin da ya sa muka bar wato ba abin da ya sa muka bar aiko da aya abin da ya sa Allah ya bar aiko da ayar da kafirai suka faɗa shine face dan saboda na farko sun karyata to kuma sunnar Allah ce tare da mutanen farko cewa duk lokacin da suka nemi aya ta zo musu ta zo musu suka karyata to shikenan Allah zai kawo ƙarshen su to shi kuma Allah jalla wa'ala ya riga ya hukunta cewa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta kare ba har sai tashin alkiyama saboda haka idan Allah ya amsa abin da suke faɗa ya aiko da ayar suka ƙaryata shikenan al'umma za ta kare kamar yadda Allah ya karar da al'ummar samudawa sai ya zamanto awar ta kare ga baki ɗaya sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin yaƙin badar ya ce Allahumma in shi ita lam Allah in ka so ba za a bauta maka ba domin aka halakar da waɗannan <clears throat> aka halakar da suka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai aka ci galaba a kansu kafirci yazo Allah zai halakar da su kuma Allah halakar da su shikenan ba za a sake bautar Allah a bayan kasa ba tunda shine annabin karshen zamani bayan shi babu wani annabi babu wata al'umma da za ta zo bayan sa saboda haka Allah ya bar aiko da irin ayar da mushrikai suka faɗa irin yadda samudawa suka nema a kawo da irin yadda al'ummomin farko suka nema a kawo saboda kasu karyata kamar yadda na farko suka karyata a da su ga baki daya a kawar da su a tsarkake kasa daga gare su ya zamanto shi Allah ya tsirar da annabin amma su sun riga sun kare da'awar ta kare ga baki daya to saboda to Allah bai nufa haka ba ba haka tsarin Allah yake ba Allah ya yi tsari cewa bayan eh, da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta al'ummar da'awa za ta wanzu har tashin alkiyama saboda haka shi yasa ba a halakar da ba a aiko da ayar da suka nema ba wanda idan suka karyata sunnar Allah ta gabata cewa za a halakar da su illa an kazzaba bi hal awwal sai Allah ya ce wa ataina samudan naqa samudusira mun ba ma samudawa aya mubsira mai bude ido mai budewar basira ai mai al-ibsar wato mai sanya zuciya ta gani ta gane ita ce ayar da wato taguwa da Allah ya ba mutanen Yahudawa Allah ya ce mun ba mu samudawa taguwa aya wadda take mai sanya basira a gani a tabbatar kan cewa wannan ba mai iya yin wannan in ba Allah ba don sun nuna mulmulallafa lallafa suka ce in kai annabin Allah ne da gaske ka fito mana da taguwa daga wannan mulmulallen dusa ya tashi ya yi sallah ya roƙi Allah wannan dutsen ya yi gurnani na naƙuda kamar yadda taguwa take naƙuda sannan ya dare taguwa ta fito ya ce ishadu ku shaida ga aya ya ce to ga nan aya ce gare ku fa daruha ta akul fi ardillah wala tamassuha bi su'in fa yakudakum azabun alim jarabawa ta zo fa aqruha fa qala tamattu fi darikum thalathata ayyam suka kashe ta yace ku zauna a cikin gidajen ku kwana uku shi yasa sai Allah yake fa zalamu biha sai suka yi zalunci da wannan az-zulm anan kafirci sai suka kafirce aya hmm. idan ba aka ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها وشيني ذلك سكا كرية تاشي kashe ta. to Allah ya ce wa ma nurkilu bil illa tahwifa su ayoyi mu'jizozi da ake aiko manzanni da su ba ma aiko su illa tahwifa sai domin tsoratarwa wato domin tsoratar da bayi daga kada azabar tumbukewa ta zo ta same su ko kuma azabar lahira ta zo ta same su domin alama wato ita wannan alamomin da suka zo ayoyin wato kamar shimfiɗa ce ga abin da yake zai same su a lahira in ba su imani ba domin su imani daga cikin waɗannan ayoyi akwai irin su alkusu da tsawa ra'ad da girgizar ƙasa da abubuwa a cikin sama da ƙasa wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun tili na ayoyi da a sama da ƙasa suna wucewa da su amma suna masu bujirewa ne a gare su to sunnar Allah madaukakin sarki ta gabata shi yasa saboda Allah baya canza sunnarsa don kafircin kafirai ko don takalar kafirai ko don tahaddi da kafirai suke ma'annabawa Allah baya yin wannan baya canza sunnarsa sunnarsa tana nan sai dai waɗanda ayoyi irin waɗanda za su ta yi imani masu tsoratarwa Allah maɗaukacin sarki yana aiko su shine ma yusul bil ayati illa tahwifa sai mu tsaya a nan wajen Allah maɗaukacin sarki ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani Allah ya sanya mu a cikin waɗanda suke yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك